dan ki ya gida an kwana lafiya lafiya ga lauɗan yaro darakta da fara da fatan an tashi lafiya hmm, habibu lafiya ga am habibu lastin ke za ka tafi wajen yaron nan mai mana fenti Allah ka je ka ga halin da yake ciki ka san cewa ba nutsuwa ba ne da shi ka je ka duba abin da yake dan karya mana shirme ne eh, wannan gaskiya ne ai ni na ma shirawan kai ai bari in ji yana da ta wata raba umarnin ka ne nata to Allah ya taimake ki ai yaro na'am Allah ya taimake ki ina so ka tsaya a bakin kofa to ka kula da bakin mu masu shigowa da masu fita to a hana wasu shigowa a bar wasu su shigo kenan duk wanda kai to an gama <laughs>

Wa gyara ofis ne? Ina tambaya. Wa gyara ofis ne? Ni ne. Ni Shi yasa bai fita ba. Dan na tabbata duk ran da zan saka aiki ba za ka taba min wanda raina yake so ba. Har na gwammaci na saka dan yaro ko Habibu. Su ne za su min aiki cikin kwanciyar hankali. Ka kyauta. Zan fita mini market. Kafin na ka goge ofisin nan. Kaji? trưởng đấy Ông um, Ban jikan nan Ba budewa ba ka bani da ce In ka gama gyaran ofis ka wanke min mota na na gama shan lemo akwai inda zai ka ji to ni saboda yanayin ka da na gani gogon karfe duk ka zama wani iri amma shawarar da zan baka ya kambara kar ka sake ta ne kar ka rabu da ita saboda saboda matan nan kuna zaman lafiya kuma wani abu ce maka dama ana saba tsakanin miji da mata sai ka yi abu ni fa duk wannan abu ba zai hana ni in kudurar da abin da yake zuciya ta ba ya ko matsala me ya matsala yawwa kaga idan kar sake ta to za ta kuduri ni kana ga tashi kana aiki a ƙarƙashin ta ita ma ta sallame ka aiki na kuma akwai matsala ta haifan ma da matsala cikin da kana aiki a ƙarƙashin mutum kuma sai yi ta fullowa da wani salo na wulaƙanci. A'a kaga tana da kuɗi kuma ta fi kafa kuɗi. duk wani abu da kake takama da shi matan nan ta fi ka saboda haka ka tsaya kai nazari ka duba ka gani ko Allah zai sa ka canza ra'ayi. Na ji kawai shi ne amma saboda kana auren mai kuɗi in karabu ne ta akwai matsala. Kamshin turarenki da hasken fuska irin naki. ya haska kamun gidana madalla da iyaye irin naki godiya nake da tattausan lafazi irin na angona na gode allah da ya yi ni ya ka kuma ina roƙon allah da ya huwace mu iko yi maka biyayya kamar yadda kai wa mahaifana amarya ba kya laifi ko da kin kashe ɗan masu gida in ji kirarin wawa ai iyaye irin naki abin yi biyayya ne kuma dattawa ne saboda haka na amince ki shirya gobe ki fara zuwa aiki mai gidana kenan ai ina da hutu na tsawon sati uku wanda ina ganin ya ishe mu har mu ci amarcin mu ishe mu haba amarya ai sati uku ya mana kaɗan sai dai mu tattala shi saboda haka abin da mafi sauƙin zance da ingancin lamari mu kosar da junanmu a yanzu amarya ba ke laifi hmm. amarya ba ke laifi ah, ah, ah, mm-hmm. Mm-hmm. bari mu ga mm-hmm. wai wai wai amarya kusan kwana bakwai kenan fa ina kiran wayar ki baki a dagawa. Kin yi ki daga na ki ji menene uzuri na. Ani wallahi kin bani mamaki ban taba tunanin zan saurare ki da sakan daya ba. Hakki ga mu magana mai daɗi wanda za ta faranta min rai. Ya za a ci an yi biki na an gama kowa da kowa ya zo wajen bikin amma a ciki ki baki zo ko so ɗaya ba. Ai abin sai ya zama abin magana a gari. Gaskiya ne Amina. amma ki haƙuri dan Allah wallahi ina cikin tashin hankali gaba ɗaya bani da kwanciyar hankali da kika ganin nan daga sati biyun nan da suka wuce zuwa yau da nake zaune a nan wallahi gaba ɗaya ni da gogan karfe ba ma zaman lafiya yanzu ma daga ofis nake na ce bari na biyo gidanki saboda na tabbatar ina na koma gida ba zai bani na leƙa waje ba to ina rasa gane kuna al'amarin naku kullum hankali kike ba a kwance ba kullum a cikin fitina wai mai tushen wannan al'amarin naki ne ke da mai gidanki amina wallahi ba na so na gaya kowa sirri na tsakanina da mijina amma ya zama dole ke na faɗa miki tunda akwai yadda da aminci tsakanina da ke ko da shawara ne ke bani yau yau ai a zaune na kwan nan kawai sai da na ga yanzu an faɗi sakamako sannan hankali na kwanta ai mun musu fintuka mun tsere musu da miliyan biyu da dubu ɗari biyu da sha uku mun gama da su tashin hankali gaskiya alhamdulillahi ah, ni dai na gode wa allah na fi kowa farin cikin wannan cin zaben saboda kullum idan zan kwanta da fargaba nake kwanciya nake tashi a yanzu ai ya gama in dai har muddin kuna kan wannan mulkin da aka da ku a zabe wallahi tallahi an yi abin kunya haba haba gaskiya ni dai na ji daɗi yanzu kuma na san aikin zan mata kwamishina kwamishinan ruwa ko na ah, na raya karkara ni na tabbatar ni kwamishina ne <laughs> to Allah ya sa yanzu kin ga Ah, abubuwa duk canza za su musamman daga kan abinci na gidan nan zuwa duk wasu hududi wani yar motar taki ma ba tsaya za a yi ana gyara ba ba da ita za mu motar tawa mm. ban gane ba ba ta za a wata za a saya miki sabon yawa <laughs> ba ka ce dai ba zama kenan za mu zaga kasashe kasashe <laughs> yin aka fara yawo kasashen waje sai kin ce kin gaji a'a ba ina ko zan gaji ina matan honorable shugaban raya karkara ai har karkaran sai mun zaga duka kwarai fa tun da ta ni kai na nan tafiya ne ana gani na da kushe ba ƙara ƙaho zan ba ƙara ƙaho zan wai a rinka wani wai na sace gwagwa na ɗan makaranta ba ga ba terere ba agwagwa ban saci kaza ma ya dai yau na baka daɗe ba kin san ma'aikatar albashi yau eh, ma'aikatar ilimi yau eh, mun yi albashi saboda haka aljihunmu na baya sai mun tsaya mun sa masa mun balle haba gogon karfe koyaushe ne za ku fara jin tsoron Allah a cikin ayyukan nan da kuke yi me yasa ku yi so ku dinga cutan waɗanda suke kasan ku ki wannan ni mu muka san aiki muka san me ake a aiki kuma iya shekaru na na aiki iya shekaru iya na haihuwarki tabbas na tabbatar da cewa zuciyarka ya ƙi gashi ya bi dutse ƙi gashi ba duk lokacin da aka zo maka da gaskiya ba za ka taɓa karɓanta ba na ji zafin wannan marin da ka amma na gode wa Allah tunda akan gaskiya na faɗa maka Allah ya sa mu na raye na tabbata za ka yi nadama wa'annan maganganun da nake faɗa maka mutumin kirki baya dukan matansa musamman ma a fuska inda ya fi ko ina tsada in kika saki ɗaya kuncin ma zan daɗa da miƙe an kalla miki malici ba damuwa in dai akan haka ne ba zan taɓa fasa gaya maka gaskiya don na tabbata akwai ranar da gaskiya za ta yi halinta in dai har muna raye sai ka nadamun marin da kamo don babu inda aka ce mutum ya mari mace mace ma matarsa ta aure in akan maganar gaskiya ne yanzu na so mu faɗa maka sai dai ka kashe Salamu alaikum. An ji Ya kuma rantsarwar. An yi an yi. Hmm? To alhamdulillah mun gode wa Allah. Allah ya taya mu riko, Allah ya mana jagoranci. Hmm? An rantsar da dibiti, an rantsar da gwamna. Mu ba a kira mu an rantsar da mu ba. Ban gane ba a kira ku an rantsar da ku ba ka dawo gida. Hmm. Mu ba ku. Eh, hello barka dai lafiya lau a an tashi lafiya lau alhamdulillah madalla eh, ina zuwa barin da waya hada hello eh barka dai lafiya lau madalla eh bar eh, an da waya da Allah a an tashi lafiya aram ah to bismillah mana ka shigo ai ko babu da take eh shigo bismillah bismillah da eh, na ka bayan kere ina ga shi ake da an yi taro lafiya eh. wato abin sai an sake rage ta da dantse sosai eh, saboda al'amuran namu ne sai an daɗe wa Allah na ce sai an dage tukunna alal kaka damu ka kwanta baccinka mu yau yana zuba mu ba za mu yi bacci ba duk abin da ya taso za mu kare kuma abin da ake nema za mu nemo yawwa yanzu na ji an ka kare kuma ba ma kuɗi ba ka ka kare ni ba bayan mun kare kuma da izinin Allah duk wata bukata kuma za mu je yawwa ai mun san duk bukatun da shi ne eh, yayi mun san duk bukatun da sai a wannan eh. Allah ka ranka tsayawa za a zuba aiki a ɗebo yasin mai barkono da mai attaruhu a yi yasin mai attaruhu a yi yasin mai citta a yi yasin mai barkono eh, hada mai yana yana ma da yi idan ka yadda akwai sirrukan ma da baka san su ba mhm. faɗin buƙatar je kawai yawa ni dai abin da ya sa kowaye kowanne irin mutum ne ko mace ko namiji ko yaro ko babba ko ɗan uwa ko ƙani ko wa ko uba ne kai Allah ta mana ko mata ta ce za ta kawo matsala a harkar na a da ita ka yadda akwai sun fa mai kaca ba da baka san za a yi ayo a hada da mai haƙore za a yi a hada da mai haƙore a hada eh, da mai haƙore ba komai zan mu ba mun fi son mu mu mu mu gane yan banzan ba a kawo da su ko yan uwanmu ne mu ta bashi da yan baki